ya ce an kira taron ne don jin ta bakin makiyaya da manoma game da yadda za a shawo kan tsamun tsaro. Dole mu zauna da wayanda abin ya shafa, mu nemi yadda za a duba ga yadda za a samu maslaho cikin wannan harka kowa ya faɗi ga abin da ke damun shi. Tunda mutane da suna tare, ba ba ba faɗa ba ka ji ana wani hankali tsakanin makiyaya da manoma kwatsam sai yanzu ka ga ba inda za ka ga inda makiyayi ya bi za a zo a yi faɗa a yi kashe kashe abin nan ba wanda yake jin daɗin haka nan shi yasa muka ce a taru a zauna kowa a ji meye nashi da su da abin ya shafa su gaya mana ga abin da suke gani shine matsala su manoma su kuma su ce mana ga abin da yake kawo matsala sannan mu zuba mu gani akan gwamnati menene daga shawarar tasu me ya kamata a yi don a samu zaman lafiya wasu na jingina addini da irin wannan fadace fadacen abin da aka dauka duk wani bafulatani makiyayi musulmi ne duk wani manomi wanda aka tamma wannan ba musulmi ba ne ba kuma ba haka abin yake ba tunda in shanu na kiwo ba ruwansa da wannan gonar musulmi ce ko ta wanda ba musulmi ba amma saboda yadda al'amuran namu suke duk abin da aka yi dole alakansa shi da wani abu. ambasada hadiza mustapha ce jakadar kamar a nigeria kuma ta halarci wannan taro. Abin da yake da kyau shine duk wayannan ba magana ne na manyan mutane ba su makiyaya suna nan manoma suna nan za a zauna a tattauna a ga yadda za a yi a gyara so da kowa ma zai ji daɗin rayuwa. tunda ba wanda zai tafi ko ina manoma suna nan su ma makiyaya suna nan ƙasa kuma ta muce kuma amma an kawo mutane daga ƙasashen afirka ni kamar na kawo mutane daga kamaru su ma su nuna mana yadda suke yin wannan magana ya suke yin da nasu makiyayan. Mai martaba sarkin birnin gwari Alhaji Zubairu Jibrin mai gwari na biyu na cikin sarakunan da suka samu halartar taron. Ni na gode Allah cewa gwamnatin tarayya ashe ma ta san da magana. Dun da maganan nan na Fulani da manoma ba a ɗauke shi da muhimmanci ba. An ɗauka ne kawai mutanen birnin gwari ke ta fama da shi kenan Mutanen Filato eh, su suke fama da shi. Amma yanzu an mai da shi magana ce ta ƙasa. Tun da an yi haka nan ina ganin an kamo hanya. Alhaji Muhammadu Kyuruwa Zuru shine shugaban kungiyar mu yatta Allah ta Najeriya. Kuma ya ce Fulani na da wasu haƙoƙi guda uku da ya kamata gwamnati ta kiyaye musu. Mutuncin nan na bayyana cewa abubuwa ne guda uku kawai yake nema. Na farko ka bashi hanyar da zai bi da duke shi bai ma kowa ɓanna ba. Domin ɓannan nan ita ke haddasar da abin da zai karar mai da dukiyar shi na biyu ka ba shi wurin da zai je ya zauna idan ya bi hanya ya tsaya da shanun shi ya samu ina zai yi kiwo na uku ka tabbatar da cewa idan hukunci ya kama shi a yi mai daidai da abun da ya aikata ba a yi mashi dabbulin abun da ya yi ba ana dai sa ran taron na kwanaki biyu zai shawo kan matsaloli da rikice-rikicen da ake samu tsakanin fulani da manoma a nigeria da nufin rage adadin rikice-rikice a nigeria Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. kai da ni mai ne maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni mu zauna lafiya kar waɗansu sun samu amma fa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani